Caramba, caramba. kuma matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Asabar 29 ga watan Oktoba. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Rabiyat Mai Kano. Ya kike Rabiya? Lahiya launin ki agiki ya wurin ki. Alhamdulillah. To yau me kike dauke da shi? Haka ne Rabiya a yammacin yau zamu hara da birnin Gaya inda bayan girbi matasa suka sa kai kuma cikin noman rani a cikin takaitaccen rahoton namu za mu ga yadda ake magance bayanan karya a kan shafuffukan sada zumunta a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki bibi a gaya matasa ne ke wakiltar mafi yawan al'umma kuma su ne mafi yin noma haka ne a kiki a 'yan kwanakin nan wa'annan ayyukan sun tazara yayin da ake girbin amfanin gona da aka noma da ruwan sama sa'annan kuma ya zo daidai da fara ayyukan noma rani Mushirari fasara wannan rahoton na Fadal Alu. Kakar damana ta doso zuwa ta a ƙasar Nijar kuma ayyukan noman rani tuni suna dab da somawa. Kowane matashi manomi na gaya na gadan-gadan ga ayyukan girbin albarkatun gona. Kama tun daga shinkafa da dawa da wake yanzu ne muke fitar da su saboda hatsi hamma an ƙare aikinsu. Na huce shekara uku rabina da fitar da albarkar gona na kasance cikin farin ciki kamar wannan shekara. A yanzu haka wasu wuraren da aka noma hatsi 'yan makonnin bayan nan sun baiwa albarkatun noman rani hili kamar salati, shu da albasa. Oh, yanzu mun fara aikin salati da shu ne muke shukawa. Salatin ya fito ya yi kyau. Aikin damuna idan ka samu cimaka ba wai don ka saida ne ba, sai ka ajiye shi saboda iyalinka. Shi kuma aikin noman rani idan ka fitar da shi ka samu kuɗi sai ka sayi dabbobi ka ajiye sauran kuma ka sake saka kuɗi kuɗin a cikin aikin noman rani. Amma idan ba aikin noman rani ba abinda ake samu ga damana bai. BBC sai kuma ƙauyen Lada da unguwar Share da ke cikin gundumar Difa sun kasance cikin samun ruwan samaniya tsawon kwanaki da dama. Lalle waɗannan yankunan suna fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekarar sakamakon ambaliyar da kuma dugu obe ya yi. Mu saurari rahoton da mun samaniya haɗa muna. kowa dama agajin kai da kai ne ko kan ba ka da kanin ka in ma wanda ba yi da haidai ba da abun goron shi abinda misali ko a dubu goma ba a maka saboda taimako ceto ne yanda wasu za su zo su taimaka muku kuma haka ya kamata ku taimaka wani lokacin da ruwa ya zo nan gaskiya matasa sun yi kokari tunda suna tare suna tare abun ya kiya lokacin da ruwa ya fashe mutane sun taimaka sun tittira wa mutane kayan saura kuma ba su samu sun tire ba ruwa ya ci a ruwa ya ci ma haka ma na taimaka na shiga ana cire cire har yanzu ya hi kwana 25 muke kwana a nan ga hinan sangen su a dari mai kan ka zo za ka iske inda lokacin za zuwa da kana ganin su gaskiya ka san ruwa wannan lokaci guda sai ya zo diyawa wo. shine yasa kawai ko da mutane suna aiki masai tunda wurin da ne ganin ya kai kilo da kaman kilo 6 bakwai ma za a ce inda muke gani ma babu inda muke gani su ba ma maganar su kenan kana tare waje guda sai ta wani guri sai ya fita sun kai mutum sama da 30 da wani ba haka suke kwana na wajen mu kadai ma bibi sai kuma jihar agadis cikin kasar awowi 48 an samu rahoto rahoton aikata laifufuka biyu na fyaɗe ɗaya daga cikinsu na birnin agadas na biyun kuma a arlit fyaɗen yara ya ƙara kunno kai a jihar wakilinmu ya mai da hankali ya mai da hankali akan lamarin na agadas ga fasarar rahoton musa mamman lamarin ya afku ne a unguwar misrata ta agadas inda wani matashi dan shekara 20 yawa wata 'yar yarinya mai shekara hudu fyaɗe bari mu saurari shaidar uwar wannan yarinyar daga karhe goma da minti arba'in ne ta fita wurina da ta fita nan ta zagaya tare da yara tana kohol gida sai kiranta a guje ta fita ta tafi wurin shi gana a kowani kangon gida nan ya sa ta da ya fito ta tattahu za ta yi kuka ya ce mata kar ta yi kuka in ta yi kuka yana yanki mata baki sai ta liƙe bakin ta zagayo da ta tafi wurina da tattaho ba ta yi kuka ba sai da ta shigo nan gida da ta shigo nan gida da muka kalle ta a yanayin da muka ganta da kayanta a hannunta haka da rab da hijabinta a hannu da wandanta dan silba a hannu gaba ɗaya jikinta ya yi fari fat Wan shekaran wannan al'ajabi na Agades a ƙaramar hukumar Arlit can an wa wata 'yar yarinya mai shekara uku fyaɗe. Mahukuntan jihar na ƙoƙarin girka matakan kokowa da al'amarin fyaɗe. Bibi bayanan karya da ake yadawa a shafuffukan sada zumunta na ta matukar damuwar jama'a a ƙasar Nijar. Domin magance wannan labarin na ƙarya da ke fitowa daga tushe iri-iri 'yan jarida da masu fafutuka sun buga sun buga ƙararrawa ta ba da shawara. Sai mu saurari fasarar rahoton Habibu Garba. Bisa shafuffukan yanar gizo akan samu labarun ƙarya da ake sakawa domin karkata hankalta. A ganin kaka tuda wani matashi mai fafutuka kuma mai kula da sarrafawar shafuffukan Facebook da dama ya nuna cewar labarin ƙarya na iya gurɓata kyakkyawar zamantakewar al'umma. Labari ya kamata ya zama mai amfani da zai taimaka wajen samun ci gaban ƙasa amma da zaran jama'a suna yada labari da ba na gaskiya ba ina ganin ana iya bata sunan ƙasa don haka ne muke wa jama'a da zaran wani abu ya faru ya kamata a bincika kafin a domin bayar da cikakken labari na gaskiya ga jama'a ƙungiyoyin 'yan jarida kamar feza check da ke cikin ƙasashe goma sha ɗaya su maido gaskiyar magana kan lamarin jami'in tuntuba na ƙasar Nijar. Niger Suleiman Bira ya bayyana yanda suke wannan aikin. Idan aka yada wani labari muna kokari a nan bangare ne mu bincika akwai matakai da ka'idoji da ake girmamawa idan wani foto ne aka yada akwai wata na'ura da ake amfani da ita kai tsaye domin tantancewa da ke ba dama ku yi aiki. Eh, Koda ma a watan Yuni da ya shuɗe, Majalisar Dokoki ta ƙasar Nijar ta amincewa tsarin doka mai kawo gyaran fuska iska da cika gibi mai zayyana hukumtawar laifi kan yanar gizo a ƙasar Nijar hukunce-hukuncen zaman gidan kaso bisa kan yin laihi na zargi ko kuma zagi an sassauta shi ga biyan tara amma duk da haka ya kamata a yi hattara. Bibi yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da tare da gungu Muhammad Dantani. a fuskar kwallon kafa yau ne ake buga karan karshe na kofin kofofi na airtel 2022 karan karshe a yanzu haka yana gudana tsakanin mai kofin anguwar pudriyar da na lazare a cibiyar hilin motsa jiki isaka dabore ta yamme dudai a kwallon kafar ana ci gaba da liga champions bayan rana ta biyar da ta kare a ran laraba 26 ga watan oktoba tawagogi da dama sun sama matsayinsu kuma an san wa'anda za su tunkari wicem da final wa'anda suka zo na uku cikin rukuninsu za su tunkari liga europa sauran kuma an fitar da su. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa na ranar Asabar sai kuma gobe in Allah yarda za mu kawo muku labarin da dama.